Barkan ku da hakan wa matasa shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne Gora da Alhamdulillah Gora da yau dai da me kika zo mana. To gora yau za mu fara ne da leko garin Agadez inda fiye da bakin haure 200 suka isa can bayan an maido su da kasar Algeria ranar 1 ga watan August. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu ji yadda ɗaliban takarar jarabawar BTS suke shirya ita wannan jarabawar tasu. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora ranar Litinin ɗaya ga wannan watan na August da ta gabata shine aka maido bakin haure 'yan asalin ƙasar Nijar su 274 daga ƙasar Algeria. Haka ne gora daga cikin su su 223 duka maza ne sai mata bakwai da ƙananan yara 33 su ma daga cikin su 20 duka 'yan mata ne. Ma'aikatar jiha mai kula da ci gaban mata da kare hakkin yara ta karbi waɗannan ƙananan yaran kamin a samu a gano asalin garuruwansu. karin bayani tare da Amadu Alhassan wakilin ita wannan ma'aikatar a cikin wannan tsokacin da yawa abokin aikin Musa Mamman. A cikin wannan ayari akwai jimillar 'yancin rani su 274 a cikinsu 223 maza ne mata su 17 yara maza 14 yara 'yan mata su 20 dukansu 'yan Nijar ne. Yare ƙanana da ba su da wayanda suke tare da su ana ɗaukar nauyin su kai tsaye a cibiyar kula da yara ƙanana da ke cikin ofishi na jiha na kula da kare haƙƙin yara ƙanana. An ba su abin da ya kamata. Za mu ci gaba da tattaunawa da su nan zuwa kwanaki uku har muke samun jihohi da kuma garuruwansu. Da mun samu garuruwansu za mu kai su tare da ma'aikatanmu da za su raka su. Su kuma ma'aikatanmu da ke can cikin jihohi za su kula da su. Gora har yanzu muna a garin agadis inda a wannan karin za mu kawo muku zancen sallar ƙasa ta itace. Haka ne Gora domin raye wannan ranar matasa da dama na jihar agadis sun taru a gidan asibitin jihar domin kula da itacen da ke ciki. Musamman ya tinkare su ga rahoton da ya shirya mana. Rike da feluna, keken hannu da aduna waɗannan matasa na gyaran itatuwa a babbar cibiyar asibitin jihar Agadez. Siliman Waifan na ɗaya daga cikin masu tafiyar da wannan aiki? Aiki ne na sa kai a kan kare itatuwa a babban asibitin Agades. Dukkan abin da ya shafi kare muhalli dukkan su mun kawo su domin wannan aiki ya samu Wani aiki ne da magabatan asibitin ke yabawa kuma suke baiwa matasa kwarin gwiwa a game da shi. Waɗannan matasa karo na biyu ko uku kenan da suke yin irin waɗannan ayyuka suna aiki da ƙa'idojin waɗanne itace ne ya kamata a gyara a basu ni fata na su kai ga su a waɗansu mutum na muku da cewa a bara a harabar asibitin ne aka gudanar da dashen itatuwa albarkacin sallar uku ga watan ut gura yanzu kuma bari mu tarkato mu komo nan babban birnin yamai ƙungiyar alternative espace citoyen sun shirya wani horo ga matasa talatin da uku da suka fito daga jam'i'u daban-daban na ƙasar nijar wannan taron dai gora zai ɗauki sati biyu ga dai rahoton da abokin aikinmu laila nuhu ta shirya mana domin baiwa wa matasa magoya bayan jam'iyyun siyasa daban-daban na ganin sun fa'inci ra'ayi da kuma kare 'yancinsu ƙungiyar alternative espace citoyen ta shiryar da wani ba da horon zuwa ga matasa 33 mamman kakatu da mai kula da batutuwan matasa a alternative espace citoyen. fatanmu shine matasa su kulla kawance tsakaninsu domin su san yadda za su zauna tare saboda zai iya yiwuwa wata rana su ne za su jagoranci ƙasar nan haɗa kai tare ne ke iya sa su samu ci gaba kenan demokaradiyya kullum tana cikin construction a ganin matasan mahalartan wannan horon wata babbar samun dama ce sun kuma ƙara da cewar wannan husa'ar za ta ƙarfafa danƙon hulɗa sosai tsakanin matasan jam'iyyun siyasa daban-daban a sumana garni wani mahalarcin wannan horon zaman taron da alternative ta shirya suna da manufar horar da matasan. matasa da ke gwagwarmaya a cikin jam'iyyun siyasa a Nijar ko su kasance a bangaren adawa ko kuma a bangaren masu mulki su san ƙa'idojin da suke tafiyar da jam'iyyun siyasa a Nijar. Muna su matasa na jam'iyyun siyasa su amfana za mu mika sakonni a wajen wannan zaman taron. Adibar mahalartan ire-iren wa'annan haɗuwar ya waje ba a ci gaba da su domin zaman lafiya da haɗin kai cikin ƙasa. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau. E, gora ɗalibai 'yan takara su dubu biyar waɗanda za a rarraba a cikin cibiyoyi takwas su ne za su zana jarabawar BTS a ranar Talata mai zuwa a kafaɗin ƙasar Nijar. Haka ne gora shi yasa abokiyar aikinmu Sakina Gazibo ta ziyarci wasu a cikin cibiyoyin domin ganin yadda ɗaliban ke shirya wannan jarabawar. Ga rahotonta. A gaban babban allo baki matashiya Saidu Samira tana tilawa kuma tana aiwata wani yanayin sufurin kaya tana cikin 'yan takarar neman BTS ajin shekara 2022 'yan takarar na cewa suna shirye ga tunkarar jarabawar. Zan yi jarabawar BTS kina kan logistic transport. Muna cikin shirin yadda ya kamata. Malaman na bamu aikin gida suna horar da mu yadda ya kamata. Mun kare ba a rasa matsaloli amma dai muna iya ƙoƙarinmu. Domin ƙara kasancin nasara masu bibiyar koyarwar na iya su domin tallafawa 'yan takarar Umar Hassan Abdu Majid malamin bibiyar koyarwa a cikin wata makaranta. ba da horon ya kare yanzu kawai shirye-shiryen jarabawa bts ne muke yi yanzu muna dan karawa masu jarabawa bita karatu jadawalin mun kammala baki daya kawai ina ganin sai shawarwarin da ya kamata mu baiwa masu jarabawa muna da masu jarabawa 360 ina tsammanin dai masu jarabawa sun shirya mun huce adadi na kasa ana sauran 'yan kwanaki a soma jarabawar bts din 'yan takara na gadan-gadan domin samun diplomar farko biyo bayan na bakaloriya. Gwara yau shirin namu na Tus Alafada zai karkata ne kan jarabawar ta BTS. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Muhammadu Mutari. A Turai a cikin wannan wata na ogusta ne aka fara kwamfaloli daban-daban inda jiya Juma'a aka soma wasa na ligi ta farko na Angletar Bundesliga da Alemany a ƙasar Faransa. A nasu ɓangare La Liga za ta buga wasa goma sha biyu ga watan Agusta a Spain. A bangaren taekwondo za a fara kwamɓala fitar da zakara ne na matasa a ranar Larba a Bulgari. 'Yan wasan 'yan tsero hudu ne suka wakilci ƙasar Nijar, biyu mata biyu maza, inda matashin nan Nuruddin Isaka ya samu kambun tagulla na 'yan matakin kilogram 55. Ani muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da saurare shi da kuka yi za ku sake saurare shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yarda. Bye bye.